Hafiz Makari. Ku danna subscribe daga nan sai ku danna ƙararrawar sanarwa dangane wasanni na zamani da kuma na gargajiya.